Bismillahir Rahmanir Rahim. Mijinta ce, babi na ashirin da ɗaya. Ina jin yadda ruwa ke sauka da kuma sauraron tsawar da ake yi. Ina mai karanto addu'o'in da ake yi lokacin saukar ruwa ko kuma tsawa. Ni kin kawar min da kofin da kanwar nan ke ciki ne? A hankali na ce mishi i, ai ban san kana so ba ne. Ya ce ina so na Humaira, ai ke ma kin san ina da buƙatar ta. Ga shi yanzu ruwan sama ya yi ƙarfi yaya zan yi in je kicin in samo wata na ce to ko in zo in kawo maka wata ya ce bar ta kawai zan yi haƙuri tun daga ruwa ya yi ƙarfi kwanaki kusan tara a jere babu abin da ban yi ba wanda zan sa ado ya tanka min na jan hankali da hira don dai in samu in sallama mishi kaina Tun da na gane abin da na yi mishi ne sanya inna har yanzu ba ta ɗaukar wayata amma yaƙi. yana ganina a kusa da shi da lalatacciyar shiga sai ya yi maza ya kawar da kanshi, ko ya haye kan doguwar kujerar shi, ya ja abin ruhuwa ya lulluɓa ya ce wai bacci yake ji, da rana kuma yana azumi. Cikin zuciyata na ce to ko dai ya tsorata da abin da na yi mishi ne, yake ganin kamar a yanzu ma in ya matso kusa da ni zan sake maimaita mishi. Gashi mama ta ta sa shi a gaba kullum sai ta shigo gida, ta ta sa shi a gaba kan sallalle ya sallame ni, ita auren nawa ya riga ya ishe ta. Gara kawai a yanzu don in an ce sai an kai kwana casa'in to ba ta san me za mu sake yi mishi ba. Cikin waɗannan kwanakin, yana faɗin ki yi haƙuri mama ba yau ba sai ka ji ta so mu rattabo mishi maganganu. Tana tuna mishi sanda ta ɗauko shi daga ƙauye da irin wahalar da yake ciki a wancan lokacin, da kawo shi gidanmu da ta yi ta mai da shi abin da ya zama a yau. Amma yake nema ya butulce mata saboda aure na Shi kuwa sai ya ce mata ai ban manta ba. Mama na gode miki da wannan taimako da kika yi mini, ina kuma yi miki addu'ar sakayya ta gari. banda haka ma tun kafin ki yi min hakan ke ɗin uwa ce don haka ne ma a yau ba ni da wata uwar da ta fi ki. To in har hakan ne me yasa nake cewa ka sake ta kana ƙi? Sai ya ce ai shi aure ajali ne da shi, in wa'adin shi ya cika sai ka ga kamar a mafarkin. A wannan lokacin tausayin Ado nake ji, don na tabbatar da daɗin komai yake ji ba. don gaba ɗaya al'amuran shi sun sauya. Yin su kawai yake yi amma can cikin zuciyar shi ina ganin kamar akwai wani abin da ya yi matuƙar takura mishi. Ga shi kuma yana dawowa gida daga kasuwa zan gan shi yana wasu abubuwa waɗanda shi ba zai kaɗai ya san me yake yi. A wannan lokacin al'amuran shi da yawa sun sauya. Mafi yawancin lokaci a yanzu ya koma shigowa gida ne wajen sha ɗaya da rabi ko sha biyu. Duk da ba wata jituwa mai yawa ba ne tsakanina da shi, Wannan sabuwar ɗabi'ar tashi ba daɗi take yi min ba, amma ne kamar ban san me yake yi ba, don kar ya ɗauka na wani damu da shi. Rannan tun bayan sallar magariba ruwan sama yake ce kamar da bakin ƙwarya, amma Ado bai shigo gida ba sai dai ya idar da sallar isha'in. Har wajen sha biyu saura kwata na dare, kamar in kulle mishi ƙofa don in hana shi shigowa ɗakin in ya dawo, sai na ga to ko na menene yin hakan. ai kulawa ma yabawa ne. Da safe ma haka daga sallar asuba bai sake shigowa ba sai da ya shigo don yin shiri ya fita kasuwa. Ban ce mishi komai ba, zai kawo cefa ne in yi girki amma ba zai tambayi nashi abincin ba, in na ajiye ma ba zai taba ba. A zuciyata na ce shi ma dai zaman namu ya ishe shi, hanyoyin rabuwa yake bi, wataƙila jira yake yi ba ma ta sake bashi wani umarni mai ƙarfi kafin ya yi sakin. don ta san dai saboda ita ya yi. Muna cikin wannan zaman da Ado na koma ta kan shi yake yi, duk rashin mutuncin da yake tatawa kuma kallon shi kawai nake yi. Iyaka dai ina yi ina lissafin kwanakin da suka yi saura casa'in ɗin cika. Ina zauna a tsakar gida bayan fitar shi kasuwa sai ga wayar inna ta shigo. Ina ɓare cikin yanayin rawar jiki na ɗauki wayar a dalilin na kira ta ya fi sau talatin ba ta amsa ba. hello inna salamu alaikum duka gaba ɗaya na haɗa mata saboda zumuɗi bata tsaya amsa gaisuwa ta ba sai ta soma tambaya ta ni wani irin zama kuke yi ne ke da wannan yaron da sauri na tambaye ta wani yaron inna ta ce mijinki mana cikin zuciyata na ce to ita ma inna mijina take kiran adan kafin in so yi mata bayani kan munanan ɗabi'un shi da nake shirin gaya mata don in roƙe ta ta ƙara tsaya min da addu'a akan rabuwar mu don ta zo cikin sauƙi ba tare da ya cutar da ni ba. Sai na ji ta soma cewa, kin ga, ki shiga hankalinki da ni fa. Cikin hanzari na tambaye ta me inna, maimakon ta bani amsa fada ta soma yi min. Mu ma fa da kike ganin mu ba ma wulaƙanta aure mutunta shi muke yi. In miji ya zalunce mu kuma mu zaba mishi ido saboda mun san wata rana ba zai yi ba. Mu wulakanci ne kawai ba ma yarda da shi ba kuma ma yi wa wani. To amma ke na menene yana iyakar ƙoƙarin shi akan ki kullum sai kin wulaƙanta shi, kin ci mutuncin shi. Da sauri na tambaye ta me na yi mishi inna? Tun bayan wannan abin da ya faru na sake yin wani abu ne ko shi ya kawo ƙara ta wurin ki don ya haɗa ni da ke ki yi ta fushi da ni. Tunda ai dama tun inna kin sani. ba son mu yake yi ba babu abin da bai yi ba wajen ganin ya taimaka an kuntata mana sai kawai na yi ta soma faɗin kin ci ku. na ce miki kin ci gidan ku. da wannan bayanin da kika tsaya kina yi min in na sake ji an ce min an ga mijinki a waje bayan karfe tara na dare yana zaune to ni da ke ne sakar ya kawai mara hankali za ku haukata shi ne tuni na soma yi wa inna kuka sosai ita ko bata kula da kukan nawa ba fada kawai take yi nan da gobe kamar yanzu in ban ji kin ɗauki matakin gyara al'amari a tsakaninku ba to za ki yi mamakin abin da zan yi a kanki ta ajiye wayarta Kuka sosai na zauna ne saboda na gane ita ma inna a yanzu so take in mika wa Ado kaina, bata damu da abin da zai biyo bayan hakan ba. bata tsaya na yi mata bayanin da zai fahimtar da ita ta gane shi ma Adam bai da wani kwaɗayi mai ƙarfi a kaina ba, tunda ai na yi mishi ta yi, na sake shi ne bai kula ba. To, sai kuma yanzu da zaman namu ya yi matuƙar yin ɗaci, ba ma tsami ba, sai ta ce ta bani daga nan zuwa gobe da safe, to me take so in yi mishi? Na zauna nan wurin zuciyata sai saƙe-saƙe take yi, ta saƙa wannan ta kwance, ta saƙa wancan. Ko abincin ranar nan ban yi ba saboda zuciyata a ƙuntatace take. Wajen ƙarfe shida na yamma ya dawo gida, alamar dai daga kasuwa yake, don dama lokacin dawowarsu kenan. Ban iya ɗaga ido na kalle shi ba saboda raina ya yi matuƙar ɓaci da abin da ya yi min, na haɗa ni da mahaifiyata da ya yi. Ban taɓa sanin inna tana iya fushi da ni ba in ban da a 'yan kwanakin nan a kuma sanadin auren shi. Auren da a farkon shi daga ni har ita kin shi muke yi. Muna neman tsari da shi har ma ni ce mai danna zuciyata in ba ta haƙuri a kai. To ko kuma menene ya mata daɗi da auren a yanzu oho. Har bayan sallar isha'i ni da Ado babu wanda ya ce wani cikanka. Kowa sha'anin gaban shi kawai yake yi. Ya fito daga wanka ya sanya kayan shi ya turare kamar dai yadda ya saba yi kullum. Shirin fita yake yi kamar dai kar in ce mishi komai in bar shi ya yi tafiyar shi. Sai kuma na tuna na da kalaman kashedin da ta yi min. Na in ta sake jin an gan shi a waje bayan taran dare zan gamu da ita. A zuciyata na ce uhum. In ban da inna mutumin da ya riga ya mallaki haƙoran shi talatin da biyu wanda ba wani ganin juna da mutunci dama can muke yi ba. Zan ƙara azamar zaman wuri ɗaya da muka yi shi ne ma a kan yi wa juna ɗan alheri a ciki, shi ne wai za ta yi fushi da ni saboda shi na sani ni ma wani lokacin na san zan ji tausayin shi saboda matsin lambar da yake fuskanta a wurin mama a kaina, sai fa kun yi haƙuri. Wannan baiwar Allah haka take rubutunta so dangi, duk rubutunta haka yake, kaf littafinta haka suke. sai a hankali wala wani abun ba ka gane me aka rubuta kawai karantawa nake ni kaina na inda inda na karanta na dai karanta amma ba tare da na fahimta ba to sai dai hakuri wacce ita ɗin kuma da gaske madadin uwa take a wurin shi suna kuma son juna yana girmama ta babu wanda ya zaton zai iya bijirewa umarninta a kaina to amma duk da haka ina ganin ni an takwaran a ce dole ni ce zan nemi shiri da shi ba a daidai kuma lokacin da yake fito min da halaye iri-iri na sai harbawa yake yi ɓalɓal saboda tsananin ƙin yi mishi maganar da nake shirin yi. Sa kai yayi ya fita ya miƙo hannu zai ja kofar ya rufe a daidai lokacin da na buɗe baki na ce mishi ina magana. Ya ja ya tsaya nuna alamar wai ni yake sauraro. Sai da ya ji ban sake cewa komai ba lokacin ne ya sake dawo da kanshi cikin ɗakin. Kin ce kina magana. Ban iya cewa komai ba in ban da hawayen da suka soma zubowa daga idona sharshar. tamkar dai ba kukan na wani ina yi ba. Mai da kofar yi a hankali ya rufe sannan ya juyo gare ni mai ya faru Humaira, ba ki da lafiya ne? Ban iya ce mishi komai ba babu abin da yake cin zuciya ta irin tilasta nan da in na ta yi. Sai na nemi shiri da shi bayan kuma ta san me hakan yake nufi. Ta kuma ɗibar min ƙanƙanin lokaci na yin hakan. Ganin da na yi ya rufe ni da shirin tambaya ya sa na kai na ƙasa na durƙusa ban daina kukan da nake yi ba. Hannu biyu ya saka ya jawo ni jikin shi ne maza na zame. Me na yi miki Humaira? ɗan wani laifi ne ya miki ya sa ki wannan kukan na roƙe ki ki yi haƙuri. Ki kuma gaya min shi don gobe kar in sake yi miki shi. Rarrashin da ya min ne ya sa ni gaya mishi cewar yana haɗa ni da mahaifiyata. Da sauri ya ce min ban taɓa yin hakan ba Humaira. Ai na san tana son ki ba zan taɓa ɓata ki a wurinta ba. Banda haka ma yaushe ne na soma mu'amala da ita da har zan je ina kai sukar ki wajenta. Mai ya faru wanda ya sa kika ce ina haɗa ki da ita? Ban kalle shi ba na ce mashi ta ce ni nake sa ka yawon da kake zuwa. Ya ɗan yi murmushi kaɗan ya ce ba na fita yawo Humaira. Hira nake zuwa shagon Sani mai shayi wurin taruwar samarin mu ne. Zan yi hira in ɗan ji sauƙin zuciyata. Ke ma an bar ki ki ɗan sake. ba zan iya zama da ke shiru ba in yi ta zuba miki ido ban kula ki ba gashi kuma a yanzu ina cikin wani hali na canka kare ban san abin da nake ciki ba a yau ban kuma san abin da zan fuskanta ba iyaka dai kawai na san ina cikin wani irin rudani da ban taba shiga ba wanda kuma na shige shi ne a sanadin auren ki da na yi Hausawa suna faɗin wai tsalle ɗaya mai jefa mutum rijiya ya kuma yi dubu bai fito ba wani lokaci nakan yi tunani in ce da dai a ce na sani to da na ji kashedin da kika yi min na cewar kai in karbi aurenki in na yi wannan tunanin sai in ce da na yi hakan watakila da ban samu kaina cikin halin da nake ciki ba watakila da rayuwa ta bata canza ba daga yadda take watakila da yanzu ina nan ina zama na lafiya ina tafiyar da harkoki na cikin kwanciyar hankali da gamsuwa a duk lokacin da tunani ya tsananta gare ni na rasa yadda zan yi in warware wa kaina matsalolin da na samu kaina a cikin sai in ce wa kaina to in sauwaƙe miki auren mana in zauna lafiya tun da dama ba da wata manufa kyakkyawa aka yi auren ba to in kuma nayi wannan tunanin sai kuma in samu kaina da tambayar kaina in nayi hakan zan koma kamar yadda daɗin nake zan iya fidda ke cikin raina in koma walwala da nishaɗi kamar da in zan yaudari kowa ba zan yaudari kaina ba Ina son zama da ke sai dai kuma abubuwan da nake ciki da barazanar da nake fuskanta za su bar mu mu zauna tare. To ina cikin wannan barazanar me ya kamata in yi? shine ne haƙuri. Haƙurin kuma yana nufin dole sai na rinƙa yin nesa da ke saboda kar in aikata miki abin da zai zamo rashin adalci, in tilasta ki yin abin da ba kya so, duk da na yi ƙoƙarin yi miki hakan a baya. Dalilai biyu ne ko uku suka ingiza ni yin hakan. Na farko dai tsananin natsuwar da na a kanki, na biyu jin hirarku da na yi da Ramla, sai na gane har da ita ke ziga ki, na uku kuma shine ban hango abin da na hango ba a yanzu. Ban ce mishi komai ba ban kuma tsaya tambayar shi abin da ya hango ba. Iyaka dai kawai na miƙe na shiga banɗaki ɗaki na wanka na fito ɗaure da farin tawul a ƙirjina, har lokacin yana zauna a inda na bar shi. Can cikin ɗaki na wuce na zauna a bakin katifa, bayan na ajiye kayan shafa na kusa da ni. So yi saurare